daga nan sai darasin ijiya a darasin da ya gabata wato cikin sharhinsa wato fatuwar rabbil bariya mun cike shafi na 170 daidai za mu tashi a shafi na 71 faslun fi adabin mutafarriqa wato fasali ne da zai magana akan ladubba mabambanta adab ladduka mabambanta an gane ku? wanda kuma wannan fasali shine fasali na ƙarshe a cikin wannan littafi a cikin matani shine fasali na ƙarshe an fahimta? waɗanda suke da na biyu a sharhi sai su zo da na biyunsu in Allah sai mu darasin gaba har kuwa eh ai matanin ya kare ai wannan can gaban di yawanci sharhin abubuwan da muka rika yi ne eh amma dai ki hado da su gaba ɗaya tukunna kafin amma lalle yana kyautar manin zamu tsallake shi zamu yi amfani da wancan ne fasalun fi adab an ga wurin ko malam yace tashmid al si wajibun ka raddi salam bai da mai atishawa wajibi ne kamar yadda ake mai da sallama mana kamar mai mai da sallama wanda ya miki sallama ki mai da wajibi ne ko wajibi ne wajibi ne to to haka shi ma gaida mai atishawa mutum ya atishawa to ki ce masa yarhamukallah in ya ce alhamdulillah kenan ana fahimta wa huwa alqawlu lil atif yarhamukallah shine cewa mai yin atishawan yarhamukallah wa wujubuhu mustahabbun wajibcin sa kuma mustahabi ne an so haka wa huwa qaulul atifi afwan ba wujubuhu wa jawabuhu ba ku kula da kyau eh wa jawabuhu mustahab amsawan ga shi wanda ya atishawan shi mustahabi ne shine shi kuma yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum aw yaghfiru Allahu lana wa ko Allah ya gafarta mana da ku wal jam'u bainahuma afdal ka hada duka babu laifi ya hadikumullahu lana lana duka yayi ya fi ma kai haka amma an yi ɗaya babu laifi wal jam'u bainahuma afdalu wa la yushammitu al aqisu hatta yahmad Allah ba a gaida mai atishawa har sai ya ce alhamdulillah idan ta yi atishawa ba ta ce komai ba ke maki shiru wala yahillu lil muslimi an yahjura akahu fawqa thalathati ayyamin baya halatta ga mutum ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku ko da mata da miji ne baya halatta su kaurace wa juna sama da kwana uku mana kauracewa anan ana nufin na gaba ko na fada kun fahimta yawa ba na wani abu daban ba yace wala yatanajasnani duna wahidin kada mutum biyu su gana su kyala mutum ɗaya a gefe sun bashi su suna sa labulai mutane uku suna zaune ana hira sai wasu ce zo mu yi magana sai ya gefe da ɗaya su ba ɗaya a gefe kada yi haka annabi ya hana an fahimta wala yajuzu lirrajuli an yakhlu bi imra'atin laysa bi muharramin lahu baya halatta namiji ya keɓanta da wata mata daga shi sai ita a wurin da sunan shi halwa ba na sirri ne sun sirranta kansu daga shi sai ita ba kowa an gane wanda take wala zawjatuhu ba masu bace ko ba matarsa bace wala yajuzu an-nazaru ilaiha baya halatta ya rika ta kallo na sha'awa in kallo ne wanda ba na sha'awa ba laifi kin shiga shago a kasuwa zaki sai abu da kake sai mai shago ba laifi lalura ya shigo shago zai sai abu da kake sai shi babu laifi kuna magana na wani kasuwanci ko na aiki duka ya zamanto babu kalwa a ciki babu kallon da ya saba ma addini wannan babu laifi a kansa malam yace yan bagilal insani Allah yara muhassilan muhassilan hasanatan lil ma'adi li ma'adi aw dirhaman li ma'ashi yan bagilal insani Allah yara illa muhassilan hasanatan bai dace ba ga dan adam kuma ce ya dace abin da ya fi dacewa gare ki a matsayin ki na mace yar adam musulma shine kar a ganki a ko ina face a ganki kina mai kokarin muhassilan hasanatan kina mai kokarin neman lada a kowace hanya duk abin da zai baki lada to yi shi kina yin wannan ne lima adihi dan makomaki ina ne makomaki Kano ko ina lahira dan makomaki lahira au dirhaman yawa kina neman kuɗi in ma kuɗi ne dirhamin kike nema lima'aji dan rayuwarki ta duniya ma'ana ko dai aga kina aikin neman lahira ko aga kina aikin neman duniya dan ki rufa wa kanki asiri shine maganar da ake kar ki yarda ba ganki kina wani a cikin wannan ba yace wa yatruka ma la ya'ni kuma ki bar abin da babu ruwanki ba sa ki ba kake je ba a ce ki ce ba kake ce dan so da yawa duk wanda ya buɗe bakinsa bai a ce ya ce ba haka zai fada makansa akwai wani mutum yana cikin tafiya a sahara ko san sahara irin hanyar nan da ake tafiya daga irin can nijar za a je ya sunan shi za a je algeria ko za a je daya eh, garin ya sunan shi libya yawa kunga yadda yake faruwa yana cikin tafiya kawai sai ga kwakwalwa kai suke na kan mutum allah kai kawai na mutum ya ce ikon allah kai jibo wani kai me ya kawo kan kawai sai kan yi magana ita wannan kan ko me ya kawo shi nan sai ka kan ya buɗe baki ya ce baki na ne ya kawo ni bakin shi ya kawo shi ya ce kai kawai ya koma gida ya faɗa ma sarki ya ce na faga kai yana magana a sahara ya ce hawa ba ya ce wallahi da gaske na gani in ƙarya ne wallahi sarki ya ce wallahi in aka je bai magana ba wallahi a kan abin da a gara ma amma aka je ana zuwa aka tafi fa aka hada da hada hauni aka tafi an san hauni ya filla kai mana ya filla kai na kurkuku da hukuma take sawa shi ake cewa hauni to ya ce komai a mai a kashe shi ma aka tafi ko aka je aka sai ga kai kuwa da gaske ko ga kai kai kai wani ya ce ta yi magana shiru <laughs> ba magana ya yi yi eh? aka yi magana tsaya bai ce komai ba aka sake magana na uku kai shiru aka sake na uku shiru ya ce kayan yin ce sarki a dakata zai yi magana aka yi shiru ba aka lura a lokaci zan ba magana kai sarki ce to a wulan da shi ina hauni so shi ma aka sare kan shi a wurin sarki ya juya kawai sarki ya juya kawai sai kai ya bude baki magana ya ce ranta ya dade sarki da gaske ne na yi magana gani na ya anan ya tambaye ni me ya kawo nan na ce masa baki na ya kawo ni shi ma bai iya bakinsa ba da ya yi shiru da bai ce shi ma bakinsa sai ya kawo shi nan gurin a jiran bakin shi ya kawo shi to mu rika iya bakinmu ba duk abin da muka ji za mu faɗa ba ba kuma duk abin da muka gani za mu furta ba shiru ake yi za ka ga abu kaman baka gani ba wallahi ai laisa kullu kalamin yuqal wannan shine to kuma a ko ina wannan ka'idar tana aiki ko a babin ilimi ne ba a kowane ilimi bane ake furta shi ina ga muku wannan na sha faɗa muku ba so ɗaya ba ba so biyu ba ni na faɗa wannan magana a majalisin da na san na faɗa akwai wasu ilmummuka da idan ni na kuskura na faɗe ta na faɗe shi don na gani ai kun san matsalar da gaske ne duwanda ya taso a kaduna zai iya hausa ba muna wannan kurakuran aiki. an fahimta wallahi in na faɗa na janyo galaba gamu ilimi ne kuma wallahi to shi irin wannan ilimin kun san me ake da shi shi ana ajiye shi ne dan fatawa in matsalar ta taso amma ba dan a faɗe shi ba kuma ismi ne ba duka idan ma mana sai an tace yi, karatu ne na ilimin kuma da banyi manya-manyan malamai na yi mamaki na ce kai abin da mu suka sani a shar'ance ma da kuma doka a kan abin ka zo ka buɗe baki ka sai za to ka shiga cikin matsala to irin wannan karatun sai a bar shi ɗan adam a zamantakewarsa zai iya faɗawa cikin irin wannan kuskura ko laifin idan aka zo gaban ka sai ka bada fatawa dan ka kashe matsalar. amma ba dan ka ce wai ka faɗa wa ɗalibai ko almajirai magana ta fita duniya ba so kun ga yadda magana take to shi sa nan yake jan kunne kar a zo a koma gefe a ce za a yi wani abu ba tare da wannan ba an gane ko ya so ina ne wurin ne yawa sannan wa ya turuka ma shine magana ta kamu ko mutum ya bar abin da babu ruwan shi wa yahtarisa min nafsihi ya kula da kanshi ki tsara kanki kawai ba ruwan ki yau ko sallama aka zo ana yi da ke ana tuhuma ki ki zo ki ba da shaida ai an hakura miki ko ba haka wani kiyaye wallahi zo ne kira ne sai da na ji ba daɗi wai wani ya kai shi ƙara a wurin 'yan sanda yana police station kuma abin da ya sa na ji ban ji daɗi ba na farko dai ban ji daɗin kai shi ƙara ba na biyu kuma wata magana ce ya yi ma wancan da ya kai shi ƙara kuma ya turo min magana ya kira ni ne yana neman a odiyan inda yana wa Allah in turo masa zai taimaka mishi a wurin sai ce to kun ga wannan kawai sai na ji yanzu aka zo aka ce ana nema na in je ba shira <laughs> ba wallahi sai na ji ban jin ban ji daɗi ba ban ji daɗi an kai shi ba ban kuma ji daɗin da aka ce ni ne zan bada wannan ba. kuma yana nan na ce masa yana nan wallahi na tura masa yana nan ina duba chat din mu kawai ga bunsu nan da ya shiru saboda ba wani dadewa sofi sai aka ba mamaki ko shi kila nasa ya goge ne ko wani abu wallahi wala na tura masa so ba wani abu bane yana so ya kafa hujja ne kawai akan akan uzurorin shi da zai bada ina fata ana fahimta Allah ya yafe mana to shine nan malam yace wa yaqifa inda ma askala mutum ya tsaya akan duk abin da ya masa iskali mana kin zo wani wuri na hukuncin shari'a ko na menene baki gane baki tsaya ki tafi ki dauka ba ilimi ki tsaya kawai akan duk abin da baki gane ba ki ce zaki aikata yawa wa yusifu jalisahu ki wa mazaunan ki adalci kirka musu adalci kawayenki kuna zama a majalisa kuna gida ko a ina ne ki zauna ki musu adalci a komai a magana a zamantakewa a mu'amala kai ki ta wata a gidan da wata wa yalilu lahu janibuhu ki zama kina da saukin kai ki zama mai wahala hawa eh kar ki zama irin wancan na cikin hadisin ummu zar'i da ta siffanta mijinta mijin farkon nan da ta fara magana ta ce zauji mislu jamalin zam la sahala fayurtaqa wa la samila fayuntaqa to karki zama irin wannan a ki zama flexibility kike da shi za ta iya hira da ke za ta iya mata damuwar ki za ta iya zuwa ki ba ta shawara za ta iya komai kuma ki ki zama dai a buɗe kike kawai yau ki zama ta kowa sai ki ware wasu kun san wasu kawai sai ki ai mu da wannan muna da rafo amma wasu ba ruwan mu da ita an gane ko ya ce wa fa an zallati ki rika yafe kurakuransu. duk inda za ki zauna da mutane wallahi sai kin ga miki ba daidai ba sai ki zauna yafiya kar ki ce dole wai kowa sai ya zama ɗari bisa ɗari babu fa babu fa mala'ika a cikin mu dukkan mu yan adam ne yasa gaskiya ni daga cikin abin da nake faɗa wa amare ko ango in aka ɗora aure na karshe musu wannan kai angon nan ka sani matan nan fa ba ba fa mala'ika ba ce yar adam ce sunanta yar adam mutum ka aura ke ma fa mutum kika aura dan adam ne ba kowa zai iya kuskure sai da kai ya hakuri da juna in yayi daidai alhamdulillah in ya miki kuskure da ma kan kin san dan adam ne zai iya yi abinda ba a so ayi ganganci a yi da gangan a yi zalunci ko a yi mugunta a wannan bai dace ba amma kuskure da tuntuɓe da zaniya duk zai iya faruwa ta yadda ana kamo ka aka nuna maka sai ka gyara sai ka gane ayi kayi kuskure kuma sai ka bada hakuri ka dauki kuskuren ka kuma ka dauki hanyar gyara shine daidai ai so ba aibi bane yin kuskuren kuma daga kowane bangare daga matar ko mijin duka ana iya kuskure malam ya ce wa yalzamu sabra kalla wurin hakuri malam ya ce wai ki lizumci hakuri. dan ki gane shi fa hakuri bai da lokacin karewa kar ki a ce ta gurfi ce wallahi ni ta kai ni bango ne ai kaza kaza a eh amma lizumta shi ake kullum babu lokacin da zai kare eh sai dai ana jarabtan haƙurin mutum aka jarabci haƙurin ki ne to shi kenan sai ki kasa ki aikata abin da kike so ki aikata amma haƙuri kullum ana so ki zama a cikin shi yanzu wallahi zuwan ki makarantar nan in baki haƙuri ba za ki zo ba kawon ki nawa a zauna a ƙasa eh malam ne kawai akan kujera misali kuma sai kina zaune in ba kina haƙuri zaki nawa kike kashewa kuɗin mota kafin ki zo in ba kina haƙuri zaki zo kike san me kike nema ko ba ku ganewa sai aka haƙuri ana lazumta shi ne a komai Allah ya karɓi ibadunmu mun yi azumi wata ɗaya misali in ma kina haƙuri za ki azumi kina ji kina kallo kina son ki ci amma ki ci duk haƙuri ne malam ya ce wa in jalasa aliman idan kika zauna da malami mai ilimi to nazara ilaihi bi ainil ijlal ki rika kallon sa da ido na girmamawa kisan da kike gaban malami ko wata malama to ki kalle ta ko ki kalle shi da idan girmamawa shine ijlal girmama cewa wannan babba ne mai kima ne wannan mai daraja ce aure ki wa yusis lahu kuma ki saurara ki natsuwa kake surutu wannan shine ka'ida a gaban malami ba a hayaniya ba a daga murya sahabban manzon Allah sallama Abubakar da Umar fa a gaban manzon Allah musu kawai suke sai da Allah ya musu ladabi ya saukar da shayar ladina amanu la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا ta له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون daga sauti a gaban malami yana lalata aikin mutum wallahi da nassin wannan aya to sai an kiyaye so da aka shi sa nan malam ya faɗa yake cewa bi ijlalin da kuma wa yuslahu inda maqali lokacin da malam ke magana ki saurari me yake cewa wa in raja'ahu an gane ko raja'ahu tafahuman idan zaki muraja'a me ake nufi da muraja'a nan ma'ana in zaki tattauna da shi Shi ne muraja'ar da ake nufi a nan. malam wuri kaza yi tsallake ko ka ce kaza cikin wannan magana to ki yi na tafahuman da fahimta ba na musu ba kuna fahimta in zaki yi magana da malami to maraji ana maranga magana ce ta fahimta yawa ce wala yu'aribuhu kar ki tsaya ki ki tara malam ki sai kina tunkara shi sai kin gano kuskuren shi malam ba haka ya fara ba ai mu wani malami ya ce mana kaza ai kaza kina so ki gano malamin nan ya aka yi kuskure kamar da dalibai suke yi malami ya shigo aji malami na larabci ana rubuta yi kuskure ya naushi shi ba wahi bai yi larabci ba Ya yi kuskure ya sa wasali fata ko kisira ya sa dan ma a can gurin yi ka wa ya sa ka malami za ka ce ba wai si ba wahi za a tambaye ki ba fata ko dan ma ko rufuwa, ko marfu'i ko manzubi shi za a tambaye ki me za a tambaye abin da yake koya miki na kisan Allah shine abin da ake bukata ina fata ana fahimta malam yace wala yu'ariduhu fi jawabi sa'ilin sa'alahu karki daga murya ki karin malam ko ki maza wani yayi tambaya ki maza ki bada ansa eh ai ka baki aka tambaya baki tsoma baki karki wannan malam yace wa man nazara fi ilmi duk wanda yayi munazara mana yayi debate akan harka ta ilimi fa bi sakinatin to yayi wannan debate in zai yi a cikin natsuwa wa wakarin da mutunci yawa haka zo kana hayaniya kana zage zage wa tarki menene wa tarki istila karki rika jin cewa kin kowa istila ne dauka kowa kina jin ai ce kina da wani pride ce ce wacce ke ce wacce ko ke ce ke ce ka wacce na'am kibir ne mana sosai ma istila sab ko a tabidi istila yi ayya yake kare da fita an ce istilahi to kawai ko gunna za ki sai ta da an yi istilahi in kika ji ma yadda suke faɗinta: ko bagin in sai ka ji wani a haka kamar za a yi amai to girman kai ne Allah ya kyauta sannan ya ce wa husnul ta'anni ki zama a nasa a hankali bi a hankali ba fada ba harguwa ba sauri sauri wa jamilul adam da ladabi mai kyau fa innahuma mu'inani ala talabil ilmi domin waɗannan nan gaba ɗaya wallahi ladabi mai kyau dinnan da husnul ta'anni suna taimakawa wajen neman ilimi Allah sanya mu cikin masu ilimi masu neman ilimi da inda aiki da shi malam yace walhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aminci da salati su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yake cewa tammal matalu bihamdillah wannan shine masani ya riga ya cika ya kare da izinin Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu lada na abin da muka karanta daidai tun daga farkon sa har karshe wanda muka yi na kuskure ko ƙarancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana